ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء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 من ثبت عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن شاء الله تعالى هنا من بتعرفوا شوال تعرفوا قلتوا يا شوال فوتين تاتي نادي ليلي بيتعرفوا شبه يا سبتمبر 2004 kafin idan ya jaban na madrasar ibn kasir da sun kwacin insha Allah ta hada ya ci gaba ganin bukatun shi basically muna na ungwani kafin littafin daga talbiyatu laula da fili islam rugwayi jin amma kwacin shi na sai kwacin shi na ife jike nawa? ite wa shawara ya jibe lamari ji na da da ji kwamfiyan ga katu na iji da tiya kimi a je ba ti sai wa wani me sabbe ka kata ita wata kuja yan na wani wata side ni bai ne wani sauki na malam musa ci kila a shara su gaje insha Allah ta'ala yi goro malam musa ci laga daga insha Allah ta'ala yi goro ka tuji a duye ji wala yi cewa ka tuji lawon yi ji bani magana wai gaga ki mai ajiye ba ta fewa wọn. Kuma ka rigezo nga kuza ko imigati yote wewe bwana nga kuza ko imigati yote wewe bwana kati hakuwa hakuwa فإذن الله تنقوا من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون من آياته وتوتها ta ce yabo sai ko ya je ta cin gangani biya yi ta ko ya da taka ne ba gani da rahman na na ce aya sai shiga fayinan short room aya 21 Alima Muslim gobe sai Muslim wa kitabun nikahi babu nabi marra imra'atan fa waqa'at fi nafsi la yatiya imra'atan wa jariyatan fa yuwatiha raka ne hadisi 1403 volume 5 page 191 da shari'a nawawi al-imam tirmidhi sunan huwa kitabu ridha an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babu ma ja Juliyara, rajul yara al-mar'a tujibuhu zaka ne hadisi 1158 al abu dauda sunan huwa kitabu nikai babu ma yumaru bi min ghadl basar zaka ne hadisi 2151 عن امام مسلم حدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد الله حدثنا هشام ابن ابي عبد الله عن ابي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راى امراه سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم واللي اذا جند وتيه فاتى امراته النبي تدعي بيان يادو زينب ميغا زينب ويا تمع ثمانية لها فقضى حاجته ثم خلد إلى أصحابه فقال ان المراه تقبل في صوره شيطان وتدبل في صوره شيطان أنا بتدابعين هنا زينبنا zainab sai lokacin da ya ce ya faɗa cufe fa ya faɗa ciya a nabi ta bukata uwa biya bane wanda to ba sai ta gina ya fusu god daga gani zaki ke bi wa titiya ga da suran shetani kuma ga yake je balo je bajalo da suran shetani zandoro mini ya buga ta yin zaki wuce ma sa suna buga mu da bai ya ji wundu na bukatan wuno ibn majah sunan hubo kitabun nikayo باب ما جاء في فضل النكاح رقم حديث قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سيد بن سليمان قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا إبراهيم بن ميسر عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى لم يرى للمتحابين مثل النكاح النبي صلى الله عليه وسلم قال ولي زاجين جواش بكاب وشيء بابينينا عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال حبيب إلي من دنياكم أنا بعد قمني جاء ولي النساء وإذا إجي والطيب قنن بتلالي وجعلت كرة عيني في الصلاة الإمام أحمد الإمام النسائي المستدرك يا الحاكم تنقى الإمام البيهكي أقوى حديث نبي الله في الجامع سجل يا الألباني volume 1 35 99 رقم يا حديث 31 31 24 الألباني مقا حديث إنه صحيحه الإمام البخاري سيد البخاري كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا رقم يا حديث 362 فولوم 2 page 527 الإمام مسلم كتاب فضائل الصحابة babu min fadail abi bakr siddiq rakami hadisi 2384 volume 8 page 162 al-imam tirmidhi sunan hubo kitab al-manaqib an rasulillah sallallahu alaihi wasallam babu min fadail aisha radiyallahu anha al muslim حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله بن خالد عن أبي عثمان أخبرني عمرو بن عمرو بن العاص anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'atha wa ala jayshi zati salasin alaji tulo e kwai zati salasin fa saitu fa qultu to shi da ba alabi wale ga ministan yabo na mini bo na alabi biya wani gana ta tuda to kuma da yako aka ga wa ga alabi ga alabi zo yabo ga yabo alabi ga ganwu wuce ga alabi ayi na abu le ka zai zuwa wa kai jabo dai kala alabi ga Aisha Aisha قلت من الرجال غالب من باجيجو ما لو وجد من باجيجو عليه غوي قال ابو علي جب بابا na ما Kotu ابن بكر قلت ثم من غسلنا نبي زي قال عمر annabi ga sayyidina umaru fa adda rijala annabi tutu zanga tije wale ga hadis na bani annabi a gambi mini zai jin waya in inyu ne ga aisha nan da baga wuji ai boye boye ga waya waya inyu mace ya ai boye sai no tu ga ga Wai ba mu ya al'imamu ahmad ibn hanbal wajen kula da yamma suna dubo volume 2 page 424 rakami hadisi 1844 ga haddasa na gushaimu an ba na khalid an yi krimani ibn abbasin khalid لما قيرت بريرة رأيت زوجها يسبوها في سكك المدينة بريرة كفنا لا يتعيونا وليبو يتعيجا نديه وكوشة المدينة wasu muhu tafiru alali hayatihi ebe barira ma ya wuce wajiya ce ma daga ya duba har bai ce gushi fakul limal abbas a shi daga gabi abbasi biyu kalima fi sallallahu alaihi wasallam gani wa alibi sallallahu alaihi wasallam ya ce فقالت بريرا تأمرني به يا رسول الله واجمي فرج يبنا هو يا والدي قال إن ما نشاتهم ليسا وتقوه قال faka yana rif zai laita ga wafin wafu ga umar faktarat na sabar da ga gaskiya wa a titacin umarin da yangancin wa kana abudan da alil mughira ya kanu lahu mughis e ba wuce mai sun ga mughis ale mu ji su ba ni ne ba imi uta we wa tu ne ga wa wa ne wa di je to fe ti je un ma je du je mu to bo to how na ku wa ga ga yi imi ga wa we ba mu ji sa wajira zane fesi ife abitu na ka <laughs> saurowa wa miya ka sago wadda ta tagwai jeje ne da ga juyi na? kun gama lafiyar siyasi sabilin layi ce mina ba gindo ci ga gugu tari ci gawa waye zagin da tawanga ake bala'i yayin zagin da ta albafa na wasu ne nan a cin yayin zagin da ta ake shi shiga wa cewa ba gindo tawanga ake bala'i yawon ibn qayyim jawabul kafiyo page 307 bon ga fa mahabbatu nisa'i min kamalil insan ba gi shi shin yawo yawa in sa gi wanda mini yayi gure ba gi qala abbas ibn abbas ga khairu hadhihi al umma zaji al khair ga al umma nan aktharu hadhihi sa'an ngai zai je ni ga ngai hadisi sallallahu alaihi wa wa sallamu wa kad zakara al imam ahmad ana ibn umar imam da ibn umar wa جلولا جارية كان كان عنقها إبريق فضة كان عنقها إبريق فضة أبيك قوة ابن عمر تجي وجي وجي الكتاب وجي زاجي nga wuji zaji wucin wucinsa wa gaje kwaruwa ga daro nga ga gaje daro da wani sa ni sai daro ba nan wuce na waji mun bani nan a da daro da ka hariya nga to wa gaje wa gaje zaji wuciye ga ibriko waga ce wata waga daro balet da gabon nan in zage wuce koronan wupa da wuce mine kayan in zage koro in zage wuce kudan in zage wuce sa in zage wuce wupa mai zage wuce sa in zage wuce ya muskana gi in zage wuce sa in zage wuce wuce musu fara in zage wuce sa amma luwa ya ba hura wuya ji daga wacce yanzu kala fa kala da umar gara waje ke wuce wuce na fa ma fa ma sabartu anha waje hakuri wa waje ji wasu ne umar na hakuri ya ta wuya an kabartu ha su yanzu rut waje wuce sai da sai cule wani wuce ya da cule ya wasu wasu ya zage nga mala jojo ne zage a jidil babu waga ga wa ji ba wace za za ta shiga wani a kuri ga ga yaji za ta ci a kuri a yaji za ta za ta ta shiga ku ga gin doci ibn qayyim jawab al fobo ugan fasl na ga ya ce ma abatu zawjati wannan wa amma ma abadu zaujati amma ya zuga gawar wayi miji sallallahu ma da muhibbi fi ya zuga gawar wayi mi ku mi gawar wayi ko zando ba a jin zargi daga naya Bali ya min kamali no ta da mini ni go wa kadi man Allah subhanahu biha ala ibadihi e bo su fi waini ini mu fi wa ba mini ni mo to na tashi biya wuji wuji na ba be ni wa jaba ne gaji اشترى عبد الله بن عمر رضي الله عنها جارية رومية سيد عبد الله بن عمر وشي وجه إذا جنبت إذا جنبت روم فكان يحبها حبا شديدا ibn umar ba sai wayin zaki ne bai kafir fa waka za ta yawmin min ala baglatin lahu in zaki wuce cibira ciya daga albagali ko ya wuce zaka ne zaki wuce tuna kuma ya ciya daga dabba fa ta ala yamsafu turaba an wajiha ibn umar janna kina mutada kiji ya yayi na alamu yawa wuga da wani in yi wa ciya gashi kuma ta jikan ah hajiya fa ka ku? wata su yau ka yi gaskiya wallahi wato malayin wuce ka ne ka zaji wani wani giyar wato yau faja ala sau usra ba an wajiha wa yufdiha wa kana taqul wata da sai kaga anta Ya yani jai kai za ku ruwa da meru mu ci shi thumma innaha tarikatu wa harabat za ta yi yawajda alaiha wajen shadida wuce zaki na ci da ci wasa da ibn umar ibn umar ya eh, ga wuce hatu sanawi wallahi zaki na ci gaga ba wuce ba wuce gata kem na ba ki ga ci gaga da zaki na ci zaki wuce gata ki gata yana wakala rawdatul muhibbin ibn kan page 214 214 ba hadis wa ga ga ibn umar na ba ni wallahi ga mini alama ya boyo ya zaga lo bai ba jaddato sayi ba mun da mini ya lawo ga zanen wajen kinan sai wa zanen

alabas ibn al'anab rawdato fi tuwa e toga waman nasu illa al'ashikuna zawul hawa wala khaira fi man la yuhibbu wa ya'shiqu da kirki ji hatta sai zai je wayin gijinan zani ga ce cikin wani wayin yi wani zani ji alkhairiya in mai wato da ma ce cikin wani waye ba wani wuce kiyayen in ji alkhairiya zan ga ci maga ولا خير في الدنيا ولا في نعيمها وأنت وأنت وحيد فرد غير مفرد غير عاشق لا خير انت إذا ني من دور ما تنجبوا أبا شو غاي بوجو مجي من وانا ها لا نبي غا الدنيا متاون يجي مو خير متاعها ما مكة يجي غاي شو المرأة الصالحة إذا يقولوا أما وشيشي في ميديا فا يبوسو مجي إنيا ظننا وجب عليه جلونا zaura ce ga gani za an ta lamta a shiko lamta da mai hawa fa kun fata liftin na fa'anta himaru kada waje yi na waiwa na yi noto baje ba da waiwa na waje noto ya soyayya na waje ne love na na ki ta ya ba da cike ga kulla وما habibu فامك إيش من لم يكن له حبيب إليه يطمئن ويسكنه mana جمنا من ندنجونا a da ke kino kaga wace zane wayewa wace a da Ke hankali gangani da ina ya Ke kela zai ji liwato sheri kashi kela yi zagi ya ji lesbiani ziyan ke lesbian ke wuce ke haci benefit yan boko ya ci abu sha ba a kenan ya ji nufi nan in zagi bai in zagi a sai amma washe kashi wọ́n àti àfàkàndùrù àdàn don tán wọ́n jẹ́ yíya ní gẹ́gẹ́ tí ní àná ọ̀nà yìí ma káìdá gẹ̀rẹ̀ lọ́gbà káìdá ó ti ma jẹ́ ìdàwẹ́ bó ṣe àti yíyìn jẹmi náà kí ìṣì mọ́ ẹ wọ́n jẹ bá wọ́n jù lámà wà dà ní máa dà máa zuwa ma ta duniya da gairi mahabbatin ije wa ta su e za mun gaje nawa wani maya wa ayi na imin limli in gaida ni ma kice za ma ga hunde za nawa so wani an Bangala Rondo Tulmi di 218 to 219. ni da boyu ti je ja afani bi ga wa jin galuban waga ka ka ka jimbe zo maka tan waga ya ga wata ba sai da ta shi ka tan in kai da wani yusu ya gbaru da baro ya jamfani da ina eh ba ga na wati ne zagi dake mu dake sabi da dace ku kun ga gowa ga a a ebe na wane ka ijo pata sandoro debo na izaguru na zanana nga ya izaji ga shishi eba ne ga kawai la wa na jina nga ya za ya kawa da ni da shinari za wuce hannu da ni ebe first experience وكم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول روضة المهي الدين في 360 ga ẹni wúkẹ́ kújẹ́ mẹ́jọ gbárùkú àdìfà gánwòlò àmábà ní wọ́n sọ ló bá tẹ́lẹ̀ tùnà ní ìkí ẹ̀mí mọ́fà ní káyìn lónìí bandoro na ga da jari kayan soyayya zalo na jiyolo amma sannan ugwe e e e ya kika da ebe ya fayi fari ya bogo agwasu ba karugun wazan gbomin na fata na yaji bai da ala kiyo mu kaji ma ila gada ka katuwa ɗaya ɗaya mu ya kafi na da kairo na jagoban yune lai a gaga wuce ni yela lalata ya yi durba ma kama fauka ye waga ilayin zagi kama wacilo da bane zagi dago kayan mata na wayu zuna to ya foda to ya tulare to ya miji to ya yawo kashi ba ta kimo kemi na unga da wuce kan yi ba wuna unga ta wazo zan doci wuta ga lafiya amma wada gwela amma wada ga yan doci jan wada wuce zogo pàtàkì ọ ndị na wà jí wà jí sí ìrẹ̀ ọmọ àti ẹ̀jẹ̀ ládàbà tó jẹ́ ọ̀nà ẹgbẹ́ ọmọ àwọ̀wọ̀ ẹ̀mọ́ àgẹ́gẹ́ òṣì àsàlámù sàlámù ní ẹ̀wà àgẹ́gẹ́ àwọ̀ ìrìnàjí ló ti dẹ̀gẹ̀ fọ́nú rẹ̀ àwọn náà oníyẹ̀wò kíṣí kíṣí gẹ̀ẹ́bọ̀ wà jí ọ̀pọ̀ ẹgbẹ́ wọn ẹ̀dẹ̀dà ṣá tìlànú pátá wa ta bayan zaki na oro cikin wọn yau ga razanin ya watsa shi ya ba ka hajji tu sai da shi ya lobe da hannu ya wala aka ga tsakani musulmi yore yawa ga ya wala naji in waje faruwa sai na je da hannu ne zan yi ba su ya wala da sauki yawa ga ya bada yi ni ala siri da ja sun rayuwa ma ta da su mutili nga bai gaga yi ni da ba da abin shi ga gaskiya yi mun wuce wuce ta umman waya umarci kaza amma ga jaji da firiko ima na karuwa washi na ware bane wani ne ga bukata un karuwa ga hawa yawon in umar wani doro lara mu yawa ka sun ya ji da hannun daga babon na wuje na fiya nan gaji yi fa nunga alhaji luya wani ba ga alhaji luya wani to aka da shi an yin na yi an yin na yi an yin na yi an yin na yi wa gayu daga cabo da zo ba dabon ga tumi bun da jami'in wa dada nan tunani sakpa-sakpa doci fita ce izagin doci jo yadda ci a nabi wula ramu kaji yadda soso musulunci da daji biyu gane tsara je jiwo ko ya kife shi yadda ji bata kici kayan da ya musulunci cibo ya wari ji bayani cibo ebe ta mafayi mucin luwaye ye waka yin zaki na jeji na bene jeji ne na ila agwafa ji ke ma shoshi na kina ji kina gani a ba yi na sa wallahi daga wani maje ciwa wato maje na ciwa nan ya bane yadda shiga yadda boye yadda sun ci kubani in zagi ne ga jilbabu inu rusha da ga mm. eh salu na abun bala'i ne kashi umar yadda ce mawa ya ba ga kaza yin yanyi su ko da yake kwanginan ya ba ga damuwan ya damuwan nan kashi ya ga ga yi ne sai ya ba ga abubuwa salu da ji fushi wata da wakaruwa ga jujiyar mutu ta yi mu wòtí ẹ̀sìn dájú ìta èèpù kò yíṣọ́ àbí kò èèpù o ìgbàjí ní ṣe ń bọ́ ní ṣọ́ọ̀ṣì gbò yí tọ́ kí mọ yẹn ní ìgbàjí lọ tó lálẹ́ ìlà bí àti. yọ ọ́ lẹ́yìn kí ìlànà wá sí fún gbèsè ilé tèmi náà níbi fún àtọ́lẹ̀ lé ní oṣù jùlọ àyíwájú náà. ìgbàjí ìdókùnrin ló fàá gùn ya ìjáàjọ́ lè gùn yín. ń lọ jáàjọ́ fẹ́ lé ẹ̀ká shagaya ya yóò ti yà fẹ́ tí ẹ̀fẹ́ tí kí ọ àfẹ́fẹ́ mọ̀ ǹgbọ̀ wájá gobe àbàgbò bá lọ́gbọ̀n mọ́ náà lọ́mọ̀rí àtà wà á tún àjọ rẹ̀ pé dẹ̀kẹ́r wà lẹ́fẹ́ ní gbogbo ẹ̀ dẹ́gbẹ́ tó wà jẹ́ kíríkì rẹ̀ fọ́nà tí náà dọ́dọ̀ kánga wọ́n ti ń tún gidi àwọn àjẹ́ bàtà wúrà ní ìwágẹ́ ẹ̀ nẹ́jì ojú faruwa tọ́ nẹ́jì pátá ẹ̀ mú cewa a ji wá àdíkà tún nínú ẹ̀ nẹ́jì yà àdẹ́tún yẹn shi na fa. ko zo ne na ba boye da tucuyi na amanu a shaidu hubban yi kuna Allah wa rasu da abin laifin masu wa umar wasu ya da tucuyi ga yin doro na ci so mace tucuwa ne ga waye ba wai wabu yayin ba mu yin na da damu cije kiyu shi wa a kiya mi filin bayan so ya ci wace wato waje wuce muna alibi ga lafa hata lima kulukin ke ma su yasir wa ga ga na na na na a shirku sabili na ne na na zoga da shirkul mahabbati wa in zaju ta yau shi yana wa ta mina wa daga bai bu ya bu ci fi wuna in zaju la mi to kai da wuce fata wuce la wuce juji na na so wuce ya kwanga ci kai ne in zaja ta yaji tula da bai so ya ci wani ta gani da na jewa ga yalo ne na debo ya ba da yi ne guwo guji guwo ẹnẹ́ ìmẹ̀ àjẹ́ bá ti fẹ́ wú náà ẹ e bá gádẹ̀bà ìbọ́ inú gbogbo yìí ń gádẹ̀bà wo ogun gbogbo yìí wọ́n á dẹ̀hun jẹ́ dúkìá òun gbogbo yìí ń gádẹ̀hun jẹ́ òun nga da talauco mu dabo mu kafu na wa dabo na da kafu na dabo ne ala kula ji adam a ta support do ji gab da gab nana ba da ni amma ina gina ka ga bu ne wa wa waje aji ungalo turazu ne kan zanda ce lagu turazu ne gan waje aji fushi to ko ya ga banza Allah ya ji duwa ga gagaru miji inda ce sun hada ga ga ji wani wani sai da mutum ko da ba ko aja aja ni yan na bai ne na ji sifayin mi wanja na na ji sifayin mi wanja dalilin ya ci ganin alimamul bukari na da kitabu bajil wahayi babu yaya ta ce rakami hadisi rakami hadisi hadisi na matili gabe ga haddasa ya ibn bukairi qala haddasa na laifu عن وقيل عن ابن شهاب عن عمر بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي رؤيا صالحه النوم أما فعلنا نبي بكاين لأبني هو يقولون غاي كيو إنه وانجو فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت إلا جاءت مثل فلك الصبح wele na ya sai na wucin ga ta ne to a cikin jihadi la ta diga na wuta da bai exist ke mina ne zai gawa ji faro wace sai ga galwa ka kuna ne ibilo ba ku ran hira ya ci daji wa yayi kratis wa bika ladhi khalaq har ga ka kuna ne jimi ne kakkas faraja ya rasulullah sa zallan yarjifu fuadu anabi da gege pankoro wucin ga nan su bi ci daji ne ba ni sai ku فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها علي بتاعك ده بنا أنا خديجة وصيت ودي ربنا أنا خديجة فقال علي بقى زملوني زملوني يد لا جمي يد لا جمي فزملوه أتيت لا يا علي حتى ذهب حتى ذهب أنور أنور الروح da kuci na daga annabi nan wala kiyabo fa qala li khadija ali bi ga khadija ga wa akhbara ali bi jala akhbara al khabar ali jala na na ali jala bari ngala kadi khashitu ala nafsi min yasni hadida atmini فقالت خديجة خديجة قال كلا والله لا يبديك الله أبدا تجع كلا أي إنك لتصل الرحم إنه يقوي وتهدل الكلب وتكسب المعذور وتقرئ الضيف zai zagbagu gaci wai to taimako zai ta yana wai yau ga wai cin wafi yi na alaɗa wai bilhajjo mai ji za taimako ya ce gaskiyo fansala kat biye khadija khadija tula da ta da daga hatta ta biye wara kat bin nawfal mun da bayan wara kat bin nawfal mun ji mun ji bayanin mun ci bayanin wakati gane waye ganna ba da wale ba gwanno ki ji faruwa ba gwanno ki ji faruwa kafuna na digdan halirin na gbalin nan waye mina tunga ní gbogbo ọmọ ọ̀nà pátó ní gbogbo ọjọ́ ọjọ́ kan káàkiri mi tí wọ́n abẹ́gẹ́gẹ́ lẹ̀ káàkiri yìí ẹ̀ẹ́gẹ́ gàárí káàkiri ẹ̀dúgbò ọ̀yà káàkiri kẹtàgbọ́dẹ̀ túwé ẹ̀ẹ́ gàárí ní à nga daba ibo yibo biwi nga je daba ko dabo biwi naga ye ba ye ba wu ne ga ba ka ni gabe jiyan noci e ba fada yi ne egbo jibo egbo albarka ya gina ita ta shago no a mai dana yi zaki ni bubu un mai jiya na kan wadi laifi ta canji ya ka kashi baka wuce laifi mutu rusu ba wajen ga ya fulo إيه؟ <laughs> الإمام البخاري صحيح البخاري كتاب مناكب الأنصاري لكن حديث 3818 باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وفضل رضي الله عنها الإمام البخاري حدثني عمر بن محمد بن حسن حدثنا عدي حدثنا حفص عن هشام نبي أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما جئت على هذه من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما جئت على خديجة نانا نعم، عائشة قالت وانت بعد لا ينقل بزعنا تميني إني أعلم جو كمنا ولا ينقل بخديجة أنا وما كيف خديجة نانا نعم، عائشة لي خديجة يا خديجة أبتو ما أبو تابعي أبتو ما أجي هذا لبو أبو تابعي أبتو أعلم ziyawo awo wajina na kadija awo na wajina eh, na aisha awo ya gama ma ce zabi Allah gobe to zana su ne hani lálá ìyá àlejò lọ tó gbábà yìí bẹ́ẹ̀ lájú lẹ́lẹ́ ń lọ́rọ̀ yọ. Náà ilé ìdájọ́ ìjọba àjímọ̀ sí ibà, ìjìmọ̀ ọ̀rẹ́ lẹ́gbẹ̀lẹ́ pọ̀ sí jẹjẹ lẹ́jì olóòtú ayé sẹ́ẹ̀bọ̀. Ìdá kí lẹ́jì òṣèré gẹ́gẹ́ fún gẹ́gẹ́ sí ibà ní gẹ́ẹ̀dì rẹ̀ gáwẹ̀ jídẹ́ náà, mọ̀ sí ibà ní gáà kú tẹ́tọ̀ jí wù tọ́ ni. Sẹ́ni ní ẹgbẹ̀lẹ́ bàjí. kaga ba shi layin ba wani ba ji wani yani sai yin lajo to bace layin ma wace ti ce wace ti lajo wani amma yan balayin lajo ta ji ba shi hauka kaji da ba hankali na gumi ano kai ga wai layin gobe na raka ji je ngo ma da ta umma mun ji wai ai mamaki zai layin gobe da nule yani walakin kana nabi sallallahu alaihi wasallam zikraha amma annabi sallallahu alaihi wasallam gadar wa da fuye وربما ذبح الشاة كانوا تعالى بهذا ننجزه ثم يكفوا أظالم جلا ننجي با ولا ننجي سا سا سا سا سا ثم يبعثها في صداك خديجة أنا بتعالى يقول هذا لا ننجي نالا إيه خديجة فربما قلت لو كانوا تعالى يقول كانوا لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة كما قيل لكن ما تتجد في خديجة كوينة fayakulu a rigajina ina kanet wa kanet khadija ati hadija jinnan jinnan jinnan jinnan jinnan wa kana li min ha wala di khadija mun magiyami shawa ne ga min ne la ba ti wa in ba ji in ba ji shun maji abun amma in ba ji ne ba ga wa je ba ga mun je da kun je ji guba ku tanu na gaskiya wa ga mun maji da kware family planning ji musun je wuri lobo ya wa ga mun maji da kwango le no sai so da mazdaru yanga tina kakinan eh na alabu ya e, ni ala nan bayani a zai esi ga wucin nga yi second to the last point ya gutu ani ci na yadin bayani nan in na ya lugwa ya buke yana a ba yau sanin ma ke shishi wuce ke ba da yin yuya na yi mutace da aka yi eh e, wuta na yin ebe nwa ba wa na ya wuce ji a wayan jebo kashin mm. wuce jilbabu a wayan jebo so ci goga alheri kashin mun da laiki da sojin ga kai gaskiya so ci goga alheri so ci mala ko gbogbo so láàsírí èmi ọkọ wọ̀gá láàsírí èmi gàájí dẹ̀ gbọmọ ìzàjí lọ́tí ẹsọ gada karshe ẹsọ ọrọ̀ chacha ní 1 2 3 kàbí 5 ní ẹgbùn mọ̀ láti sálàrí zami ajá labari mm. adìyà a ci ga yan na ba ta hunji daidai ko ya kawai ko ya zuwa gaskiya fi sabilin lai daga kafunan ke hutun da fashin yau sun ko da shi ko ko da yake bata layawa wa komplaya zai ndoro in zagiri na hunji zagi kirkiya al-imam al-bukhari da sahih bukhari kitabu hadith an biya babu babu ne ga daga yazifuna na naflan fi mashi rakam ya hadith 3364 volume 2 page 4 36 لو 439 ذا حدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ايوب سكياني وكثير وكثير ابن كثير بن مطلب ابن ابي وداع يزيد هذا مال الاخر عن سعيد ابن جبير قال ابن عباس لا أقول متى كذا نصال من تقوم اسماعيل زي العبارة النبي يتزيبه ne a nabi ismailu tsakanin hajjira gangani da ya suna wanzu tsarafi haka ne ya buga irin da ce zaki sai fana man bai ya so biya da wani wace ya ni waya ba abu ne eh? wai buga ko wuce je gwa fanga da ci buwa wannan na zaki ya sai fulan bai ji saka ji fun bane ko kun ja zai sai to din nan ina na yi na Ismail alayhi salam ana malana ha saratu in za gina sa gaishe ba ta ne saratu hata yin annabi ibrahim ba gina masa gaishe ba ta annabi yusuf saratu ni ne annabi ibrahim sai mala'iku Ha hajara mai wuji hajara ne masa saratu a Allah yau ayyuya tashi saratu shiga ta ibrahim ya wuji na jike na yawo saboda ma wani ya ah, na na daji ki tara na waje ba gobe wani su kwa ku sha na annabi ibrahim lamar ya gwasa ci budo a jiraja jiwo har ya jiraja maji wa ke maji na maji baji kula a rauja jiwo bezu so in e wani wuje da ana na waje so ta yake ne gwada tsakanin hajjira gangani bai so ka hajjira ga ciki ya babu lo gọ́lá e ti ṣáàlẹ̀ wa so àjọ́ra ṣáàkà irú ṣìkí náà ń gẹ́ ìdásùn èjẹ́ nà sí gbígbátà zùmọ́ ògbó footstep ẹ bàdé bi tí unge ń gẹ́ ìdáná àfẹ́ ló dìkí ọ ya? a so kò alabari alábàárì tẹ́ ń kúrò àrùbẹ̀ ismaila àníbì snyder ismaila ne kalbẹ̀ kákùnrin àníbì ismaila bí wọ́n ne wa ma ta fi mu ismail ismaila ci bí a fi sọjá ibrahim àníbì ibrahim ci بعد ما تزوج إسماعيل بانا نبي إسماعيل ها وجه زونا يطالب تركته ما نوم بس بيتك ينجم عنا يجي مكة ولم فنبي يجد إسماعيل ومطلع نبي إسماعيل فسأل امرأته وتدوه بيتين وتديني عن نبي إسماعيل أقل فقالت قال خرج يبتجي لنا وداي ودعي واجب يعي معنى يباوي حتى ودع صناعي جيجي ودع جيجي ثم سأل عن عيشهم وهيئتهم تجاه كل عيوينا فقالت زنانو نحن بشر إنا نحن nahnu fi wa shidda na shari bai don bai ba bai don ba bai ba in zaki na sai kofle ya ibrahim kan wato fai zaje a zaujuki ya bawa gada dashi fakra iya alaihi salam ga da wajen sallama wa kuli la wa wa guga yuga ira ira bata sun fallan ma ja ismail na ni ismail ya shabba nan ka annau ana fashan a ga ni ismail ya tili gen zambe tendo shi ne faruwa nan ka kana ga har ja aku mina hadin ba zan dobe da baye qalat na mu ga ja na shekun ka shekun kaza wa kana dan ta ina ci biya wanda da wanda da nan fasa alana fasa an ka ko wuce wutijin ga cin ba ko fa akbaratu in ga fa akbartu mun ci mu ya labari wasu halani umarci bin gabe kai fa aishu na kira ayi yi nan fa akbartu mai labari gan fi jaji wa shida idan bai boye madaba fin kalan ga fa hala wasati da shi wajen wasan ki da gangaci qalatun ga na'am e. amma da yana kira alaikar salam ga aji wa sallamin waya kulu maga gaira ta bata ba ka gaji waya wagaji wakan gari ya ko waje ba kala za ka ji alibi ibrahim alibi suna daga baba ni ga dauna alibi ibrahim ga kaji amma da yana nufa ne kaji nga mi lan gaje wani alihi tv a hannu kyau da sun gane ne ila anabi anabi ibrahim ti gan ismail lai mi wuya gon nabo imi ga izane fa su de bano imi ga be izane la su de gaji sare do ne wani ga dono fada bi ta ibrahim ko fatalaka ibrahim fatalaka wa tazawaja min ukhra anabi ismail a chaini ne ya yi noro fala bis alum ibrahim masha Allah sun ba ta hun ba falam ya jidu mu ce jifo a ibrahim ce zai shi in ba ce sa alibi ismail stila da kala alabra a ci wuci da bayan ya alibi ismail fasa ala an wuci gun gaba kwaya kawai da fa fakala cin gan kare da yadda gida na wanda ya wajibi ya yi kala kai fa hatu wace rayuwar yi na Wa ala an haishi mutum ya ga kira yi na ke ne na wa ya cikin فقالت لهم بخير وصيعة اذا الخير واذا باب وأثنت على الله ما تجي تأتي أعطيتي فقالوا ما طعمكم كي يجوتي انت قالت لهم يا الله منك قال غفر ما شرابكم كي يتوري قالت الماء غنوا قال ان الله وبارك له في اللحم والماء شيخ البركة زنك غنم النوي قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لكم يوم إذن حب ذا زاوتي مكة فإني أني بسمالك kari kama su sun yi nyaje kun kato kanga amma ba su ne ya kuso walau kana lagun da alakum fi da ga jeje kun ga da ba su baya? kana fa ma la yaqulu alayhi ma adun bi gairi makka yun wa gangan bai na kai da no ro chugo makka ba illa lam yuwafiq lam ka kala sai da ja zaujiki ya zo ga da dashi fakra ya alayhi salam wa ga ji ju sallama usaniya wa burri wa ga wa ju murni ta har bata ba bihi don gaji kan gari ya kwan wani tabbatarwa wangi kallon ma ja ismail ta kuna annabi ismail a bai da bai shi bashi nan kala ga ala ta kuma ina zan lobe bai kala tuna mu ga ya zabe a tana shekun dan sagin lokaci dai ya bayayi hasanul hai'a kira uje zawon jiro wasu na ta tare fai daji ya nabi ibrahim fasa da ni anki fasa halani an ka mutum gini ga ya ciya gobo fa akbar tumu ya labari fasa hada ni wasu ke gini gade kai fa aishu na kira wayi nan fa akbartu wa annabi bi khairin kuma yi labari ga ta ce alkhairu alhamdulillah kala ga fa fati bi shay kun je wasai ci da ganbaci qalat na mun ga eh mun wasai ci wa ya wa alayka salam mun ga wa ya sallama wa ya'muruka wa ya umurni an tusbita hatta bata badika mun ga wannan kan gare ya koyo di tabbatarwa kala ni bi daga zaka di baba mi ga da wannan wa an tila ta ba mala ka gare ya kwamiyo mara ni an umsika ki ga mi lagwa so wa ji wa ga yi nuguro kila nabi ibrahim wa ci ga nabi ismail lagu sun yin nan ya jagan na so wa ci le ba so ye ni ki mi ne ne ni aje ba ti fe wulo shula ki e bu yau ko bi ma na wula ni tu mu je ta ko ابن عنه قال لو كنت امرا احدا ان يصيد لاحد لا امرت المراه ان تصيد لزوجها من قال قال يا جزا فولاجي فوجي زوجي قال لك ما غير فوجي زوجي يا ابو ابو تشواكي من تاتي يا ابو ولا نتوي تيلتي ولا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق فمثال بقى هو اكي بابي حالي نو ده هايلون wọn àjẹ́ ẹ̀dẹ́ oúnjẹ tọ́ káṣí kúkẹ́ wọn àjẹ́ bá fi dúgbòrò wà lé wọn àjẹ́ ẹ̀dẹ́ oúnjẹ wọn àjẹ́ ẹ̀dẹ́ oúnjẹ tọ́ àmọ́ ní oúnjẹ ẹ̀jẹ̀ ẹ̀dẹ́ wọn àjẹ́ ẹ̀gùn gẹ́gẹ́ bá ń da gàgà ọmọ lè gbàjú gbèsè mọ́ gàgà wọ́n kàkà ẹbú ìdílé tí wọ́n kẹ́nà yìí wọ́n tí ó lálẹ́ tí ìjẹ̀pá tó ń tẹ́ tàrà wà òjò ló jẹ́ òjò ló kún jù nílẹ̀ á tiẹ̀ ẹbú gbogbo wọn àti ẹ̀dá fún ọmọ gẹ́gẹ́ níbi ẹ̀nà kí màá náà fún tiẹ̀ bá dùn yín ẹbọn náà níbi sọ́ọ̀ sọ́lọ̀m gẹ́ ẹ̀dá káṣìṣì ẹbá káṣìṣì ò ga da bule ba wujuji ina jin da timan e ga e ja ko na na ga ba ma ga wuje ki da sallah ne kula gujiya kula kuma ku kuma mu e da ga ya ko gaskiya wala da ba na mutum na ga ya sare lafiya dunin na ga ga washi da gija waje ne je ba ga mutum wuce da wa ga bibin ga wuce da ya da ga mu ga ci dan ga ne tule ga wudai da kuma ji ta yi da damar lafiya wajen sallah ba da ne je da ne ga sallah Eh? yau mutum zane da ga wuce gudan ga emi ga azun da ya bo goma sai da izini ya ya na fila e e wa jazun farilla jem na fita shawar da bani kamin na izini ya ba yazo maje wa ga ga ne wa ta azun sahi ne wa ta azun ga daji kada kun ga e daji shi kenan kun ga daji wace ke na sai daji lasar zo sai daga shago ne daji ya ji ya je ẹjígbọ́ ní ojúdé bẹ́ṣẹ́ agbọ́n gbá nìkan àti kíọ̀gán wà ṣe kúlẹ̀ èdè gbẹ́gbẹ́ wọn gaskiya gẹ́sìkà máa nìjí bara kẹ́mi ló fẹ́ ká ọ̀tọ́ tẹ́lẹ̀ gẹ́sìkà ní ájì bẹ́ẹ̀ sọ tó ká kẹ́mi tẹ̀kú tó àṣà kẹ́mi káṣe afọ̀rí lẹ́yìn sàn lẹ́la ìbẹ́ sọ àbúrò ló yura alifọ́ọ̀dù mú kẹ̀dẹ́ mọ́ àlẹ́nẹ́fìlì. Ibi ọ̀gá ti yẹ ẹ̀mí ẹgbẹ́ ọmọ sẹ́ẹ̀dẹ̀ kí ọ sẹ́ẹ̀dẹ̀ èsì ni wí. Ìgbà tí mo ti wá òun fi buyu, búrú òun ga ti mọ nẹ́gbọ́n mọ́ òun ga ṣiṣẹ́ gan wọ́n dà wá jẹ́ oúnjẹ wọn wá àwọn la bá a bọ̀gàn dóró mọ́. pátá ẹnẹjì ni kí ẹjì ẹnẹjì bá a fẹ́ ti jẹ́ ẹ bá a fẹ́ wọ́n àmọ́ ẹ̀yin ní ṣiṣẹ́ bá rí ní ẹ bá dé dé báyìí gan ni wọ́n á di wọ́n á fi àgbìn ìgbésò mo dé bẹ́ẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ńdọ́rọ̀ dàjú mọ̀jìlá ọmọ sáà náà jẹ́ alábọ̀ sáṣì ẹ́ yẹn lòdì jẹ́ ẹbá dẹ́gá wọ́n ṣe gbá ní mẹ́gbọ́ a ìdá smoothly kẹ́mínà aláàkẹ́ ẹgbàtẹ̀ mákìnà sí iná náwọn àdáhùn gángà àwọn gájí mọ́yìnbó àgá àmá àbà ìbátọ̀ ti dẹ́gá bẹ́ dàbí sí akẹ́jì gbá nínú ìlàjínà gájí làtún gájí tó fúṣí ẹlẹ́jì dédé rẹ̀ نجد الله شدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي سيرت جامع سيبا بابي على هيري قطع سيرت جامع سيبا بابي على خيري ẹgbọ́n ní túrú mọ̀ sí ọ̀rán bí ó gẹ́ta lè wá gẹ́lẹ́ gẹ́ta lè wá ní àní ìjá ẹ̀ wọ́gẹ́ta àlẹ́kẹ́rẹ́ tó tẹ̀lé wá ní gáàtọ̀ bọ́ àwọn ìwé wáwẹ̀ aláàlìmọ́wà bọ́ ní gáàlú bá ìpapá ní jíjí kiri ìbẹ̀rẹ̀ kápùnà ọdún bá ìbọ́ náà wọ́lọ́ da ṣẹ̀dá yake fi ma jawo rẹ̀ tuna kane rọ́bìá tíbul udi ta kún yi ẹ̀ náà wà da wuta ya kan lare wuta kamiya kan za su jikiyar sáàtù dínà àtàgà wà tó tẹ́gà ẹni gúrò ọjà àtàgà fún náà lọ́gájà ga tí da wọ́n àkàrí kìrì rẹ̀ gẹ́ọ̀tẹ̀ gẹ́ọ̀tẹ̀ àmàgbárí náà ah wallahi tallahi ma na yau mu maga kun afiya jihadi ne fitina da wuce mu no ne yimi ne yimi yimi ke ba ne gelo na Allah ke yayi mu eh gutuci ne ni afiya je ba ta te wuna tsafta da ne ji alaka juyi ne a ce ko ibn abdul salam bali oh oh ni ta ne ga farimul battari fi tafdili Kaji ashrari page 108 lo 109 ga wa hadhihi nasihatu qadimu lil mar'ati al muslima nasiha da ne mai la ilaha illa allah ba shi ne musulmanin wayi a ga gaga annaha yumkinu an taf'ala zawjiha um, waye ji yayi mi na ga yi buji sirri na yuma halallahu laha da na sai ta laji ne wa tajammul ko da ke wuce lahu fani yin zu ba ni waje

alaikum salam yau ne wagada kutubu ya alul marifati a ga waga kayan zagi da ciya ba jaju kai yi zagi wuce mu a ba ta da ciya na wa gula ce uso ba a gewa yi zagi na gona yes kacha yaka ẹ́ ẹ̀sùn ló ti bọ́lá bàtà ẹ̀rùn ti kìlì hùn dẹ́wà ìlàjì gáàdẹ̀wà ìlàjì kẹrù ṣùgbọ́n jẹ́ mọ́ wa ati goni aki mwawe arenge arenza ikicho nga inza chine chete uyaje togwe chimaje eno nga wewe ngai ga kafi ya ce gaza don ruga masa maka ga yi ga ganda ya eh, ya ja amma daga ne wa masa game na fusu fala ta ka ainu mina alaka ji yin galu goye ba wanda ya sa koye bi wani ma ci un wanda ne daga maka da lausha ru fali kurimu mana da ci nan wacce ji mana a ci na ya kashi ko ta su ko ci ko dress wani wani kai gaskiya malama ni mace wacin na waje ga jaji bai ga kai gaskiya wallahi ci wannan matin je ah! a ci matin titi kwani gaskiya ga be ne ci ka balo ga ya lo da kula wucin ga ga ma wucin wallahi ka na afrik na malai ne a comment a cikin ake e cin nan <laughs> wala yin zagi nan ya shimu mi ya illa nígbà ẹgbẹ́ ọ̀gá àwọn kẹ́jọ ẹ̀ kẹwàá ní àwọn obìnrin wọn nígbà jẹ́ ẹjọ́ tìlàrẹ tẹ́jẹ̀ wà máa ń dẹ̀dẹ̀ wọ ya bí wò nígbà jíjá àtúnú ẹ́ àìlà wọn jẹ́ àǹfààní bẹ̀ tìlàrẹ ẹgbẹ́ ẹ̀tọ́ wọ́n bẹ̀rẹ̀ ní ìgbà tẹ́jẹ̀ yìí ẹgbẹ́ ka tó owó àmúdù owó ìlú jẹ́ làṣáni náà ní òjíjẹ́ fi àwọn náà sọlábọ́tù ẹ̀wọ̀n náà òjíjẹ́ káàdà òjẹ́ ìṣẹ̀ náà òjẹ́ ìṣẹ̀ àwọn Salman banki wo bẹ̀rẹ̀ ní ṣùgbọ́n àtúntò tí kìí tó kẹ́kẹ́ fún ojú ẹ̀ṣíjẹ́ fi àwọn da gẹ́gẹ́ ojú ẹ̀ṣíjẹ́ fi àwọn ẹ̀nà àjídẹ́dẹ́ ẹ̀nà ìpátàtẹ̀kẹ́ látọ́dà kúrò yìí náà lọ́dọ́dẹ́ ṣe ń fún wọn láàdá kẹ́rò yìí wàbílì tìsáàmà ti wúṣìríkà wọ́n yí tọ́mọ́ wú wọ́n tó wajen wajen su wuce mine gina gane kawga da su wa shi gwamnati ba kim na wafi gina gasu tana wafi wa wajen zo amma yin zage wuce ke wajen ajiyar yusta ki bebu yi kuskure ta canji a ji a sai yakan wuce ji bala'i ro in na ji daidai na na aisha ɗan fobe dabo a na biya halici tashi ta sallan bai na na aishe a ne bitale yana na aisha ne a ne fiye na yi tijayi a ne fiye tiya ana aisha dai zamu mun ja dai mu tiya dana ku sai jikiya ku ga ga da ku sai ku jilba ku ga ku sai zu wai kwa ni ga ja bai ni unga ci yan nan ne ciyo ne dai bai zagi jona kuma yi waya so na a sha makabarta ne bilu ana na sha mami tu anadi har da kafuna ne bai shine na na aisha ta hafi cin gasari daga nan bai ci na na aisha bai jona su kuma mufe jijin jin ya ni riga ya aisha aisha ki ji wani ga alibiyar dorojin kawai ga ni a fata cewa ya biya mire na na aisha ta alibiyar labari ya na gata cewa ga miliyan manjo ci gajen gurin gwanin ga yawon gayan kuta shi ke nan alibi da kawai na na aisha ga yi yana jotonin wajen ne zaɓi da kuma kabar takin wazo wadda ke minu da ifa su ga na ya inda ga wa continue continue kan maji ga ba to ni kan maji ka zange ne zaune ga to nga ga wa jani ni ta ajo yan wa sai da borolo amma ji hankali ke mine ga gazi na waka divert ya to ala amfani bele ndị wa so ga ndị loro lolo ba ni wa ndị wani ya ga go lugwa ndị ga le kan to ro ni na kashi wai fawa da jinisho wa biki za ta ce sakutan labe ci tulu ya ne yes ko yan na ji daidai annazafatu min al-iman ko idza kin da ce nan ya alaihi ga suwa kuma tsaratu lil fanni sawaki wa la misuli marzatu li rabi sati kaji in za kin da no so rufuta so ba wato mijiya da ya kwando a gaya wasan kawaro ihi amma yin zagin da ce kudu na yutu a ne bi ga almar asu kuma su yake ya ji dabo ne ji ya ji dabo ne ji bagi da kagwai nan wani bagi da na goya ma ga ga ya shi kuma ni ne jere yin zagi kun zagi dai an mai ga wace mun jere kanin ni wallahi bagi gashi na la tafi wala bin bil qawli fa yasma da fi kalbi marad ya ba in zaju mazanda ya zane da sakin gudana ba yi gaga aka shawo bayan zaki ta sai da mai bayan zaki na wagun na bajin nushe a da kin wada da bayan kalli baki na bata ga hazu biyu ne zaki don biyan ne gabe da ne ta ci ke jin baki kafin na shiga ga wata da ma da yau kan kaga waje ne jewa waje a gane wa lutuba wa da dashi ha waga ga guri ba ku buturi nga ga je ka to waya kutu yan naji jideriya um wa bil kalimati tayyiba take daga wange bi sai yi tabawu wa da ba da min yin da take ne ji da cewa to shi na ga ga ba da yin ni na ga mana وحسن العشرة والمحافظة على مال الزوج فيجب معاملة واجب يستفد وتيابا ورعاية الأطفال سيلا يتنجيجي إبعاد واجب فنوه تاشي وفو wuta miji wufo wujen doro wujen da wuta da babban sani sai sani ba babban sani je wala je mun gafa da a a ta gaskiya na zai zai zai horon da fongan nan ga ka gaskiya mun ma wọ́n lè wọ́n àti èjèbò ẹ̀yàwó dé àmá ìmí ṣíṣì ẹbá ti ìjírí àwò èjì ẹ̀dá kúrẹ́ ìkejì bára ní ndọ̀tí láàrẹ tọ̀kọ̀ àìjí ní máa wá ilẹ̀ èsì a máa ń tàbí lákúrẹ́ àìjí náà ẹnà ìjìdé bíà ìzàjú fúláyí ìdẹ̀jìdè fúláyí ìdẹ̀dúkẹ́ ẹbá ẹgbọ́n ìzàgá ṣe ń ní ajiye zagin wacce dabo ya yi jika shi ya gina musamman ne ya ja saba shi ba ɗaya gina ne jiya nina ko a ji damuwa zai yawa kashin ganna ya ke wato na gina dabo abin na ya wuyi ba gina ji fushi na wani na ya kila ya kwane min na danin umada ba wasu ina ya ci kula da lamari ya gidi sarawi ya baga cin babu ya lolo sun gashi babu ya shi yanzu yawo amma yin zagin na ya mai da yamiya rediyo ba gaba ya jaya numa dabo ko ma yin nan magana goma da giyan buwani wasu ati masu yati wula bi tu ban da kuka ga lissafi ba walakin amma law nazarna ila mujtama'ina al-yawm diga ki society da yana fa la wajadna tanafuna ajiba fi amri al-umur wale da lamarin ne kwata wala aloshiya wala wala ba fa mara ya zagiye ta tazayyanu ahsan zina kun tashi nga ni fa kwa soro futa sai fa lo lo ya fa sai fa lo wanja sai fa lo sunna ko jeli be be denye bu na wa sai fa lo ziyara ibi nan ga ne ja ni za jimbo ji ee ka egbo ka egbo ga akwụkwọ egbo àti ẹwọ mínú ìdán kakara jeji kini ọ̀gá ihe lọ́tọ́ lè lè dánà àmá zanwe ẹn na gaya jẹ bó tí ó jẹjẹ ó tán káwọ kakọ olùkọlù ní ẹmọ́ lọ́mọ́ lè bẹ̀rẹ̀ mi pátá ẹ̀ ń àjù alẹ́ وتلبس ما لديها من حلية وتخرج كأنها في يوم صفاتها إن ذا جنة ولغا كافوز واتيا كنا واتيا تقول جدنا بدنيا نجو جنة واغا فوت يقول يا ولون وهذا ننفع إذا كانت في حفلة أو زيارة لإدى صديقاتها إن ذا شأن بلوكو على ذا ربيع جوان شأن فإذا عادت إلى بيتها إن ذا شأن غسلت زينتها إن ذا نمفع نتكيو نقول نيا وخلت وخلعت حليها إن ذا تيجي nga yin fa e eh, je wucin gold de zinare ana jula da dana fa ngudo do atu fi makanu ngala da da lugo in ki zara li aflati o kule bana wa ka iyo wa ka shani woro e ban do ti lade gold ye guru mu ko me ni ubo le awon maji ba ni ga bi rikitani mu da kashi kawai mu to su ta je fe ni o oh, o ja mi to la ilaha illallah an ni ga dine wo ووضعته مكان انتظار لحفلة أخرى انقاد جوز النجوة وجوه لا داعي سيو ولا داعي ويكاشان وروبي أو زيارة ثانية أو زيارة وروب وزوجة المسكين الذي ترى لهذه الثياب أبو نمتشي مسكين ده أنا فانا شكا نجيونا وتلك الحلي ده الزينار هذا هذا الفاو تجينا ده كي يقروا تجينا محرومون لتمتو بيها أو لعكا ودي موين لا أبونا أزولين زيه usul sufi usul sufi wọn láti náà ní lókòkò lọ́yìn ìrìnàjí náà wọn látọ̀ bẹ̀ tó wẹ́ kìí àní kàṣà ọgádà kí wucin ọgádà tó kùl hamama ibn hazmi fọ́sùn daga man a haɓa bí nazarati ba bí ne laugan ẹzá da babi ne ya ce mun da habba bi mu dawo mace tuli nazar babi ne lawo ya zaɗi wayan da ya bikin ga ya kan doro mai tsatunan dole wai jihani ne amma waje ba wace jin gradually gradually love wa ke abi hata yin gagu man ne ba ba deji deji deji deji love wace ga ga da chacho binyi ka mu to yana uzo ma da kala asiran lam ya kuji ya sira sai na gadan bai wala ne wai ya fa ha bezo وتلك مهرور من تمرت بها فلا يراها في البيت إلا بالأسواب القديمة وعليه ينبوا إبقى إليه إذا كنت تزاعد لها سيدي سيبه وباقوشي وصفوا من أراها تطبخي إبصان yẹn jí ti jiyàn yẹn jí ti yàjú fẹ́ ti yàjú yìí wọ́n bọ́ sọ̀lbẹ̀ tó lùbá pàjì bọ́ sọ̀rọ̀ bẹ̀ sọ̀rọ̀ tẹ̀fọ́ ní ojì wọ́n lọ́wọ́ akàlẹ̀ tìlì maratu in zàyí gá àjẹ́ àǹkàlẹ̀ jí láàlì mẹ́ta na zọ́jà hakù bí azu ìzina wọn àti ó gẹ̀ẹ́ bá ń gúgbẹ̀ ń wuce wọn fani ní ofe wà ya tuma fasari ibi na ya mani ilbeki wata zayyani an wata jammali sha, wanta zuri ta kau sai za a zura min amali wanda ya je bai daga tun gora amma ba zuri san jamila wale me yaji boru ban ne mi san kai ko to aman mu'idda dan gitin wudana luraji wa zara min ne lawo ba jinan giti da mu wani ga ya shi kan nare da ya ci ya gabe da nan wani ga ya ba mai waje mani kan umayen gitijin musamman yi ta gujin ba ta ga kai umayen gitijin gani nga ma lawa gaiwa a jin zage a ga cewa gawa lawa gaiwa wawan a gajen gitijin mu nga ga tara a tara titi mutum ga cikin ci da ya gan wayan gici ga wayan gici ji daga tabo ta zaba kai gaskiya dan gici na bayin doro bayin da ke ni to so da tafsirin na wato kun ga ta ka ta sai ku ko ke fita ta ga bitan ta kai gaskiya gaskiya mutum ya tuwa ni yo wanda ya ta ta ko ba kuma kago kago ba da ga ko da na ki ya ta da yaushe ne waki

ai kuma fa daga da aka tuta ba shi ba da su wani ne ko maran lagi kawai ga je ji fe lagi ya tire ne ni asna fe ji ti bani o moji right din amala fufu singini eti eni wanda ce ni ke da wani complicated ne lakin da mu da kai yau don ga gaba daga wajen basira wani eh eh ke

yanzu yi mace takardu zuwa ta baka kaɗaya ba sai ba za a ci gobe da ka canza yi mace ji a ne ya ce sabon jami'in yadda ji aka da tasu ke wasu fere ba wasu baki amma idan ki jago da bi shi jagon nan na jagon nan da nake lasu na jagon nan sai jagon nan da ba ce haba ta su annaba ka jimina liman dan ni ko ba mu ce kaza to gaje gaje on ta ga ga gaskiya zagin babu mun wadan ina kan kai ko suka ce ga je jiwu ne ba yake cikin nit dan mun ga fa da yazo daga yin masu alhamdulillah masaji ya mi dai ummatin bi lamarin ne sai da da ke hukuma wuta sai je boya wa sarawi wa biki tamassuka ma huwa wa sarawi fa hada la umru allah huwa sirrul halal nan ga sirri halal ne وخاصة يفكر ما إذا نويت بذلك طاعة الله في التجمل لزوجي إن يبقى نوي فاتي بدا أنا وقاي بني أغا ويكي جي بعد جي أصوتي ويلام لا تصوتي بأنه ويغانتو على قد بصري عن الحرامي وميكي جنجي ويبا وونغا كده شعر عمي لما ننكي يكوي لا دكاي يقول لك كاي أن شبعانا ما يشتكي الطعام يقول لك أنا yi نوجه بكاتا يجي النجا ولكن يشتهي wai sayi ba da imar tori mamino da za su fiye da bukatan yi nan ga da liyan ku ba ne yin yusa in wai kasuwa in wai ba ne kiwa kule kule to ce ku kirke yin doshi ya na masa da na jin ciye ba ji na kan wani ne da mun ga aji zuri eh a yi jina da yi ko ba sai wari ni bàbá yìí ni ìfúnjì bólóbólú ló bàá yẹn báyé díọ̀ ẹ bá yẹn ju mà yìí bàbá wọ́n jẹ́ kí n ń dára o wà ẹ bá yẹn kí òun tì wọ́n kájà àrẹ̀kẹ́ ìrọ̀jì o mọ̀ tó jẹ́ wọ́n ẹ̀dẹ̀ mútúnci ẹ̀bọ́ ẹ̀jẹ̀ ọ̀tọ́ nà mun mu'amala kirki da wani da ta al ta muslim la muslim wa kitabu talaq babu fil ila wa tizalin nisa'i wa tafsirihi wa qawli ta'ala wa anta zahara alayhi laka ni hadisi 1479 volume 5 339 shira أبي زميل حدثني عبد الله بن عباس حدثني عمر بن الخطاب قال لما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم نساء وكفنا عليه بها بيعدي عليه بها بيعدي بها بيموجي عليه بيعدي بيموجي فقال ودخلت المسجد سيدنا عمر كما قد ما الله فإذا الناس فإذا الناس ينقتون بالحصى يقولون صدق رسول الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه فأمي تجي ta zo da ta kushi za a ga ne da yin ga wa zalika qabla an na bil hijaba in nan maji faru a duka da jan faru da hijabi na fa kala umar sayyidina umar ga fa sai na umar ga mu ga la alamanna zalika liyo mi ga na kene ne kidi faruwa kala fa dakhaltu ala aisha ta ga bana na ta fa qultu ga ya bi da bakar ya wai ja abubakar kad balaga min tu tuzi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lamari ya tuma abu ne ya ji hannabi ji damuwa da kago yana kuwa aisha fakalit na aisha gan mali wa lati yabin ki to da miyo ya ya umar alaika ji alaika ji bi aiba tika wato da wani ta da ta joyi zai ga nabi na na aisha ga gani wa sayyidina umar yau sai na umaru gafa da hatu ala hafsa binta umar to ta haka da ba hafsa ne jin wutan wurin na wuta dogon ya tsaya wa hafsa kada ba na gani shani ki an tuzi sallallahu alaihi wasallam labarin tu na ya da jin hanabi damuwa ne ko wallahi miji kudi ba sai sai na umar gan laqad alimti anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yubuki ga hanabi wawaya laula ana kai gwani umaru ba da tallaka ki hanabi ga wayani rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabakat haka ta tagi a shaddal bukati ya ji tana da tsananin sarauna kila a nabi ta wasu hausa da wanda kuru wani turo ba bayan hausa zai doto ba a nabi nan ɗaya kuta abaci na yi a je ba ta fe kuna yi notu soji ba da ka ba ba ke ki ko kuye da a ta da bai illallah ابن قيم جلاله la في فضل الصلاه والسلام على محمد ala muhammad khairil anam page 241 bogo ni khasa'is ni khasa'is ما ذكر الحافظ أبو محمد المقدسي في مقتصره في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق عليه عصا يا فأتاه جبريل جبريل كذب عليه فقال لكم إن الله فيك صيفي يا مرقع راجع عصا سيدي له لحظة راجل sayin na kawwa matu kawwa ma har kafa da ya zuma da mu dai wa hazo hadha jaduka sun janna in wa ku yo dari dan nan ke bushara wa kawa dari dan da bacci boy ba da wai gidan da gaba ne ne ya je ba ta fiye ne su shi ba da eh wata zaki ne ya sai ce ba ta fiye wuna da ba ki ma da wani gadi ku ta gaskiya ya ta ga ganga wula ya doji daga bai nga ji zato da lo baba ma kuma ke je dukiya to je ko taimako da dukiye mu fu ke fuke ji jura ba ibn hajar fatul baro volume 7 page 162 no wa inda ahmad ya ba imamu ahmad ne hadisi masruk ana aisha nga ahmad e ba e ba aisha na na aisha ga mu fella ya gbe na na khadija sarawi mu ji wa ga yin zaki ti tita jo don gale khadija bana nan annabi ga amanat bi iz kafara bi annas khadija imani bi mi kafne da yi imani da ni ya ji kafirci da ni na wa ni ma gaskiya da mi iz kazabani annas kafne da yi da ga manana wa wasat ni bi maliha kuma ta tuciya wajibi taimako iz ni annas zan nije tuciya zan yi ja zan ya tuciya kan ya ma khadija ne yi mimi na la ji ki wa tuciya la ya mi dole zakani allah waladaha ta ci maluga khadija ya mi gije sarau ma gije ni ki tsahlama ni auladan nisa in zagin na ci ma ni je gije ga fa ne ga ba ni kila ni khadija in zagin na ci wi dai wai da yan dore amma ba je ne ra gutsu kayan gije wa ajiya sai ba shi ba ka no ibi ne rayuwa ba wun yi wutu da kan wani da to dukiya su je bu taimako kun gani da dukiya ne kaga ya ba mu jani in yi masu ji dana wuje waji wato da kaya bau zainab bayan yi masu ga ba ga ta kuda yi ma na ayo to haka ta yi halila turanin nan ko matsala ya kuta wani ci yanayi a sai je ba ta sai wuna ule duje bu ke ba gangani biyu yi ẹkọ́ ní ẹ̀bá kí ẹ bá dé inú ẹgbẹ́ kí ọ wọ́n ẹ̀dẹ́ bọ̀ ẹ bá dé yìí inú mú tẹ́ ò jẹ́ lẹ́tẹ̀ bí ibẹ̀ ìlì ní yẹ kí ọ adáàbò na gọ́fọ̀ ẹ̀ bẹ̀ dúró mú náà dẹ́rẹ̀ sí ní ìyá àlùmọ́ aṣọ tó zọ̀díyà náà bàná àdà wọn ti na mọ́ bẹ̀yà lé sí ìwọ̀n ibn qayyim ma ga rawdatul muhibbin na eh, rawdatul muhibbin page وسألت الفتي الحب عن إلة الهوى وقلت له وقلت له أشكو إلى شيخ هالية فقال دواء دواء الحب أن تسق العشاء في عشاء من تاوى كنت خالية وتتحد من بعد ذاك تعنكا وترسم حتى يرى لك ناجية فتقضى حاجات الفؤاد بأصلها على, على الأمن ما دام الحبيب مواتيا إذا كان هذا في حلال فحفظ وصال به الرحمن تلقاه راضيا وإن كان هذا في الحرام فإنه عذاب تلقى العناء ومقاوية نصحل تفكي الهب يعني التي الهواء ذا لمياه لميا ويبادئ مينا mana specialist yi fanni wuce halin mari faji yi wajen ga ba kila e ba ta yi ne ce wo sarara da ki guta a wuce bo nan ga ci da ya boye ga yi an su sakal hashabi ahshai man ta hawa idza kunta khaliya bẹ́ẹ̀ zùnjí bẹ́ẹ̀ zùnjí ń ló tó bọ̀ sí azẹ̀kí ẹ̀tọ́lá ìzàkú bà náà màá náà gbàkó tẹ gbàkó ló tó gbàkó màá náà ẹ̀bàjẹ́ bá bẹ̀ẹ́ ní adọ́rọ̀ yẹn wato ta ida ba da za ka ta'anukan a tala niya ta kala kuruja zuluji wata rusumwa ta yi ranaka nahiya a ta ta godoji wato a hajja tulfu'adi bi ha bukata na fiye bata na curu yiwu alal amni ma damar bu mu'atiya ta cikin amincewa da ke zane wani wani wani iza kana haza fi halali fa habbata inna ga yati halali wallahi ya tukirki ga dona ne ga halali wasu bid'a ali sadaka to salim bi rahmani talqa rabiya nan nan wuye no to ga da kuma sura mani sura mani ga ji bi mana e ba ke ba de ni ba du yo da ina cha ji ba sa ba ngai do ke ba de wani daji no ji maga we ya gide da ni ga ya gide ne ya ji ke ayo e ke ba ban na sai ga mana maga gaskiya fi sabila wa je da ke ba da wai ba nga ga zando ne ga ke ba da wai ga ga je eh ga ka she ga ta eh ga ga ne ba ta da asaliya dan ci ba ci ga i kiki malam wallahi ta yo ga na ja na ja rama kace mun da mu ja rama ga je ko ja ko kashi gwagwa alif ba gwagwa alif ga ba wasan ba ci ma ajiya kaula san ma wasan ke ci ba ma a da ga kisa ne je da gidi a ce ko to ya aga ga ga a to na ga mini na ya ga di ne ba de ga mini ubo kwata ga ya iza wai wayan kana hada fil harami fa innahu azabun talqil ana wa mukawiya yannan ga yara bo gaskiya zaba da to shi gawa labi to shi goyi saboda azabun go ibn qayyim wayan ga daji wawa e to rawdatul muhibbino da wa ul hubb taqbilu wa shamu wa dun lil butuni ala al butuni cigbe soyayya bi mana cigbe goye ba da yimi ya ga min ji cikin ga ga kiyo taqbilun a ki su doji wa shamun a waye kai doji wa wazu ulil butuni adal butuni almalaka kwala ta ce bako wa razun tazrufu al'ainanu minhu wa akhdhun bil manaqibi wal quruni dangane da ya wuci ne zage ci zamani jima'i na amma lagwa su za a kuma ganin bai ciwi har kashe na jirgin cin sai ne jima'i bai ne wani gwatwan na damine na bai buwaye ba ganin bai ne na iragin da ci dai ebe an wujiyawo fweni foguba fokuta a dai sagin ina ji ganewa a dai jike a dai sagawaki ebu ci biyu ga fita jiki di sagane ina gina ga alai sabi ya zamarci ne ummi wala bi takbili wala bi shami ujin nan gan nan di gami gami benjiya wala bi takbili a ga ibi ni cikin kawai ya wala bi shami a magai fike bi jikin ku kawai kawai ya lakin jima an kaji su yi hannu amma yi ji jima wunan ga kiwon wala sanan ni lafiya bane ya futu min khatimi fi kummi na nga ji ma wace ma ta to kan ga waya nan ya ko ta ngo to ta e ba de ni ati de ne ni ale ni chuku kaje da mala ibn kayyim wa sallu ba yakunu shauku yawmin na ci diyaru ni na diyari

amma shaula dai kasuwar kubaru, fa kutu la ubun ala alqati hazatun wa tudu buqa yastafid lahu almukalu fa qatil umri la ma la zatu fata min alhub fi qawlin yuqalifu alfilu hada ne baji ne ba da kabul wace ba da yin muina so mudia be ada sajo aki soji amma jiye azozo zandoro amma tamare ka tuna da kaga waje je je kan naga ba ko be wai nga wuce sun da dubu nga waje yadda ci don ga goce sun bana inda ga ba da na so sai na wala ne ku kawai ah wuce ga yi nuga inda kuwa e wannan dai gbogbo gala wuce ji wuce ga wuce ga wallahi tallahi ba ba biyu amma wanda ga umma ke ba wabi wuya a eh, ga wuce lalaye tu ba ibrahim ibn hurma yin wajen wutar da yi mimaji sai fi shiri nan gajiwo wuce ngara aiki hobi su adu bila jima'in fakalat hablu na hablun kisayi gawaye wasu adu na yi nuna amma wuce ba wabi wuya imi wuce ta ga wunga kowa da ya wadayya a gare wuri walau turidu hubban laisa fihi mata'u mika yadkhulu fi mata'i wai naga ji faruwa jiji yi ma je ba ke ba da yimi ano wa wai ruta falau qabbaltani alfan wa alfan lama ardatu illa bil jima'i da ka ga ke so zu dubu zu mai zu dubu wa ma ke ke ba wato mai gaskiya fi sabilillah wa je da ganin da rayuwa din ne a wa ne ga mine na de boye eh, ba gani da yimi ne ke eh, eh ba yawon gaya ne harun rashid polisi na kpata da mini yanayi ne harun rashid fiye da yi harun rashid bai ga mali su tawi unil wa uhunna fi nan nga ci cin wuya sai za shi fata ya ganwe go mutu mu da cin wuya ne jin wani ya gani mutu wuya ce da go wuce labi ci ni wuce la wuce ya ci na ya mi na ina da wuce ji control da do we wuce fe je boyu na ina je ji wuce police wuce mara ya ga biya za su ci e wala a matsan kaga yi kaga kaga yi tsakafi mi suna nuna ci wa Allah ya kiyaye mu ta eh yago ci bai e ga alamashi wato ki zaune a lamu ya ga wayo tashi in za ga ga wuce le ba je fondor wani jiya wallahi mu yani a ya tiye in za ki na ga wa kuno sai ya

nínú àlàámọ̀ ẹ̀kọ́ yóò ètò fún lẹ́nẹ̀bí ẹni wà ní nàìjíríà nígbà ìlàjídọ́gbọ́ ní ẹ̀nẹ́bí ẹkùn iná ẹ́ ajé alkharaiti lọ sílẹ̀ ìmáà ba gi ci bacci uci bai ɗayin zage uce na na biyu yin uci ga wanda kadira ai suke filma na mi ka annama a tsaita ni min ma ya ci kilbaridi miliyoyi no cewa gaga wakan wakan da ya gowa yi nuwa ya kota da halittina waka anna kafaki fi yadi waka annana bitna jami'an fi firashin wahidi cewa ga ya gwami da ya gowa yi usun shi shogab da gab yi ciki haide ce eh, ta tashi ne fasuf wuje da yadda yin na wani gaji suka wuje sun lena fasuf su yomi kullahu mutara shida wasu kiyabi in ce hali cani wai kaga yi liube ne irin wuce tuji giyo wuce kontinu ya raki fi nomi wa nafsu bi raki da ya ba wuce wule wa yin na mabiya ɗan nuna nan gawa kani ta na takalon jara da ya ge na kaje zagin na ga khairan ra'aita wa kullama absartahu yan doro no galle yana alkhairi wale yo yana male bayani wannan sata na lugu ni bi ragmi alhasibi yana wale bayani wannan wadiu bi mila nan ga tana wuta inni la arju an takuna mu'aniki wa tabitu minni fa kasabi nahibi mimma babu dawa ga izana ya sai da lada ka zundo shi ita sai da ba shi zano wata di tun min ni wa ma ke a ta ci ungo ko ka sadi na yi da ya kinye da wani jikin wula to ano wa araki wa bai na khalakhili wa damalidi ma wa kana ke lewaye ki ban sai lada bi tuna kin fenje yi eh eh bi ci ko ma ga mi le ta ka ni bi ci ku baba mu gani be ye gwaye guba bango wa za ka fuka ta za'iri wa majasi mai shagan miliyoyin ta na kango reply ne zagi na ciki nan kun ka na gada wani in zagi na dai ka reply na zo yan su jadi labarin ga kai kaga ila zan ne ya ga ya wallahi ban na ya ji shefa waya social ne ebogo in zagi fu jiki in zagi fu waya don alkhairu ka ga boyen na mazai da ba wani tasiri jeje nini wani lagusan zagi ẹgbọ́n ni bá wọ́n wọn mẹ́yà wọn mini ẹgbùn na? wọ́n jẹ́ lábẹ́bẹ́ náà àtẹ́ ní jíyàn zagi náà jùbò gashi tare ebe wayan zagiya nan gowon cajin gafe ne sai dafe gina yin zagin ta mana kan doci a biya ji waje mutunci da biya ji waje to kuka ga koyar da gwawon gaimawon

kin da caji da mini ko ba kin da caji da mini kan ga lamar yan goyen jiki ba nan ko da ba nan kin da ina ci ma dun ke da reza ko e bi ko no ci la ko ki wa alkoli do ga baya wuja ma ji faruwa ba nan ga goye ga da ba nan in za kin da ci ma wen je ki de ba ji wen ji guta ku ni goye da ne mai da ba da ba da ga da wono e ko ya ni ka ci goye ga da ba nan kaji ina yi fudu da tin da zango ci báyánú da àwọn òun èdè fún iná kí di wọn bó é tó bọ́ kó àmá ẹ̀gẹ́ bó é lè gẹ̀rẹ́ pẹ̀lú ẹjọ́ dáyé ìlàjà àti ẹjì dọ́gbọ́n lè yún ní ebo ga ne bo ce wai wucin mutacin gaskiya gwa wai relation ba da yi ba in zaki wace ba wani ne ta baji da na alága ayọ̀ òtútó tí wà lẹ́kẹ́ òjá gẹ̀yẹ yóò jù wá gẹ̀yẹ àdánlòtì sílẹ̀ ẹgbọ́ ṣù wú láyé ńgádàgà ó ṣùwọ́ bá lóṣù wọn wà wọ́n bíà bóyá wọ́n ti gà ákẹ́kọ̀ọ́ máa dẹ̀gà wà gàwà nígbà yóò gá tí ní ni ó dẹ́mọ̀ wọn ẹni bóyá bá gẹ́gẹ́ yóò tí wọ́n níbẹ̀ yìí ẹbú fún tí ó dúlé gẹ̀yẹ níwì wọ́n jẹ́ lè lé ṣọ́ gaskiya fi sabilillahi wani relation ya ba gangani da in da na gai bayani mai yaje tiyan tin zajaji e ba ti fe wa wani bare ba dai gaji jeje nan ce ta aladuya bare dai gaji kuskure nan ce ki fadi ya bane katin na yujilani katin yuji kiyo yujilani amma ka sai ki wuce in kujiya wajiwa katin ya jin bayanin nan da ya fayi yanda ci a be dabo yanda ci ma ke dabo ibe ka kule iju ya fa be na wuce ka kule ba ka tuci fresh ko fitin ba amma ba ne wa ku subhanaka allahumma da andika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah ko fata da tabbata Allah sai ki yi bakin zaman bakin gani da alkhairi da na bayani wani alga haji lani nan amma ya ko zan da bibir lafi suke kasa shi yin da cewa bala yin lai da shagula mun yi jinan male gan kin da man gaba ni na kuli faruwa o bayan da ce a biya kai na na ke wa da abuwa na ma duk da abu na wọn àtàbà tó ìwà náà tó da gúbà àbàdé ètò a lóòdòdò yìí mà ní fẹ́ kó yẹn nígbà àbọ̀ àná àti àti nígbà àtó ìwà náà mà dá wọn bá tó náà ndóòrò dé mọ̀lẹ́fọ́dé wọn gáyìí dé adáàjì fàyíntà yìí na karatu lakpana alege na karatu lakpana wọn yi yadda man bi bayani a goye kakaniya ya ba bai mi na nama mini ubo dai man bi bayani sarauni don bai su zai bayani ti ke yi sifayen zagi gina sanin har ma ne ga man ga da shi dai na malam da shi dai na to a daga mini hukun lagabe ke dai idan zagi na sanin gai ko kuma ga gan ken da ba ji da da wani zagi zagi za a gagbo kuma ne na wai ga na wai ga gan ke yi ajira mi de wawa na ya but amma ene ku don do da kana muna ga shi ne ga de de mi de mi ya ni ya ne yo ne de na kana u jiga u jiga na ka ko u jiga u de na ko mu make ku tuwa da ga wuje da nan kwano muke je na kan dace wuje ga ga a ti da na wawa na muke da aibu ya da na ce bulle na to ala mu ti fe din ala mu te gando sati sati a wuje ga ke ho ko kun ciwo ga ga dan da ti da wa ti da wawa ga ba insha Allah ko ala ko ale ga ga ko ti ga manye la wọn kó gan tukọ ẹ kọ́nà kí o fífọ sókè ń dàá ju ẹbẹ ní ọ̀gá ní ìzàjì náà sànà wọn àgbọ̀ tó nùgbà kò fífi ẹbẹ ní ọ̀nà ẹ̀dọ̀dà ń lọ́tí jẹ́ náà lọ́tí jẹ́ náà lọ́tí jẹ́ náà lọ́tí jẹ́ náà kọ́wọ́ ẹ̀ lọ́tí jẹ́ àtúntò ẹ̀ lọ́tí yẹn yọ̀ ọ́nà mọ́tò ẹ̀kí gẹ́rin náà wọ́n á ti bìrọ̀ sókè ọ̀nà sàǹdó ṣe ká yín máa nì dún yẹn náà ṣèkí gàgán náà yẹn náà tó wà lẹ́gẹ̀ gan fún jẹ́ bọ́nà káàkiri wanda mafi lagan a almar fati gana ba ne gan a sai ga mun da ne ga gan zẹ̀yìn tó kánú tẹ́bẹ̀lẹ́ a sí sáwọn ti bẹ̀yìn wani wani ohun kí láàrín jẹ́ ohun lélẹ̀ àbábẹ̀yìn ohun kí aláàjẹ́dà náà àgẹ́ sí sáwọn su hàkùn sí wana su tó àlẹ́ gẹ̀gẹ́ ń jẹ ìyọ́ náà àwọn jẹ́gà mẹ́rin ti dààmú àti gan sáàjẹ́ náà iṣẹ́ su tó àlẹ́ ń jẹ́ ilẹ̀ su ìdààmú àti láti rà almọ̀tún mọ́tún méjì ìbí ìbá ní kí gbẹ̀mgbẹ̀ á ti yọ sí àndàjẹ́ àdókùn gẹ́gẹ́ níbi kí ó a ẹ musulunci na mai laman jilin ganin har mu la misali da musu ganin mu lai zagin da ji har mu damu damu sai ki mu ke kawai fa to a dai kiwon yanda ki kalla ji ya zaga a tinya be zaga ji a tabaru kan dore zai fa zai tsura musulunta da ke yanda ki ji faruwa o daga ya ba